cincirin da ma'aikatan jinya kenan na ƙananan hukumomi a jihar adamawa yayin da suka gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna su game da rashin biyan su albashi na wasu watanni eh, to abin da yake faruwa don agency ta biya mana aikin mu ba muna bin su kudi salaries fiye da wata uku ana neman wata hudu yanzu ma akwai na watan goma sha daya 2015 akwai disamba 2015 department daga numa ne muka zo tun da safe tun karfe shida muna nan maganan mu wata uku ba biya shekara goma sha biyu ba promotion ko karfe namu an cire su ba mu san da to sai dai kuma wannan zanga-zanga ta ma samu goyon baya daga wasu kungiyoyi a jihar comrade muhammad abba shine shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na babban asibitin tarayya da ke yola wato fmc yola inda ma ya bayyana dalilan su ne shiga wannan zanga-zangar eto eh mu a gefen mu na tarayya gaskiya muna samun albashi mu akan karin lokaci amma ba musamman yake faruwa a local government level ba da za a aje ma'aikaci wata hudu yana da yara yana da iyali yana da dawaniya ba biya shi albashin shi ba ba zai iya biya wa fees ba yaran shi ba za su ci abinci ba wannan abun yana damu mu shi ne ya kawo wannan mu yi solidarity da yan uwanmu na local gamba mu goya musu baya su nemi su. tun farko da yake jawabi shugaban haɗakar ƙungiyoyin ma'aikatan jinya reshen jihar adama kwamrar jarmiyan yankwar ya mako zargi gwamnatin jihar ne da nuna shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu. mu ne albashi mu na wata uku ba biya mu ba promotion yanzu mun shekara wani shekara goma wasu shekara goma sha biyar ba biya mu ba ba ba ya promote namu ba kuma ba a biya mu albashi kuma ba a biya mu yadda ya kamata ba a biya mu bisa kari sai a hada wata biyu a biya a hada wata biyu a biya mu dima yana zama wahala ganin haka ne ma'aikata sun gaji kuma in in har inda wai ana aiki ne dai aikin gwamnati ne sai dai a primary healthcare development agency sa'alin ba a biya ma'aikata ganin haka ne babu promotion babu biyan albashi wata uku mun yi christmas ba albashi 'ya'yanmu sun koma makaranta babu albashi to sai dai kuma fada na tuntube shi shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar adama dr abdullahi belal ya ce fa ba haka mazancin yake ba a'a wannan ai ba ma'aikata ne wannan kungiya ne na ma'aikata ma'aikata kan sun sa abin da muke ci suna hakuri sun zai abin da dr abdullahi bello kenan shugaban hukumar kula da ayyukan jinya na jihar adamawan wanda kuma yanzu lokaci ne ma ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya